Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. a wannan karan a taron cop 27 da yake gudana a kasar masar an yi nasarar samun goyon bayan majalisar amurka kan biyan diya ga kananan kasashen da suke ɗiban asara sakamakon matsalolin sauyin yanayi wanda ya kasance abin da manyan kasashen suke kaucewa a baya lamarin da malam ibrahim pam wani mai sa ido ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya shaida cewar wannan babbar nasara ce ko me yasa ya bayyana hakan wannan abin murna ne saboda ya nuna cewa amurka da Majalisa amurka da shi shugaban kasar ma president biden sa rai kan cewa wannan maganin da ake yi na tsarin development country ya kamata a biya wannan kudin da za a biya iya kuma ya kamata ne a biya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance akan abubuwan da mu ba da laifi akan yadda suka so magana ne da ta kawo murna sosai kuma a nan climate conference kuma na biyu wannan kuma zai kara karfafa developing countries a inda muke neman biyan wannan biyan da aka kuma zai kusa sauran kasoshin da suke da developed countries ma su kokarta su ma su yadda akan yadda za a yi wannan framework din na biyan wannan To sai dai kuma a ra'ayin wani jigo a harkar rajin kare muhalli a Najeriya kuma shugaban Development Association for Renewable Energies Dr. Yahaya Ahmad ya bambanta inda yake ganin akwai sakaci da san banza daga fannin ƙananan ƙasashe masu tasowan ko me yasa hakan? a gashi gaskiya kuɗi suke so a banza wato rimoni rimoni kuma babu shi a hudar ƙasa da ƙasa shakka babu an yi alkawarin cewa duk shekara za su ba da biliyan kasashe masu tasowa gaba daya amma akwai ka'idojin da aka cin fada wanda shine sai kowa ya ciki alkawarin da yi na wannan ndc to najeriya ba mu komai ba mun je nan mun yi babban surutu abin nan za mu yi kashi ishirin cikin ɗari na abin da kan ba abin da muka yi ba abin da aka tabuka na ɗaya kenan haka kuma sauran kasashen afirka to yanzu na ake gani kawai a talabijin da kafafen yaɗa labarai a ce gashi ai ambaliyar ruwa ga tsohon shugaban kasa yana zaune cikin kwale-kwale an ɗauko shi da gidansa waɗannan ba alkaluma ba ne ana so wanda ake giya baseline survey wanda aka zauna aka yi bincike da farko ma kafin ambaliyar ta faru me kuke da shi yaya yanayin yake ba mu da alƙaluma ce ko alƙaluma za mu nuna cewa kafin wannan faru ba ga yadda muke da ya faru kuma ga yadda muke in ga za a kiyasta ba ce ga asarar da muka ba mu da shi sai da mu nuna hoto kawai lokacin da ruwa izo to ya za mu yi ma kiyasta abin da ake bukatu a san ma abu irin tallafi ne za a ba mu tukuna wanda da kanmu mun dau matakan saboda meteorological service din masu kula da sararin samaniya masu kula da yanayi eh, yanayi sun yi tun da farko tun cikin watan biyar ko watan hudu ne cewa wannan shekarar ba za a yi ruwa da yawa za a ambaliya kaza kaza kaza ya kamata tun daga lokacin kamata a dau matakai namu da kanmu wanda ma wasu a tsare da aka yi din da ba za a yi su ba ma an da dau matakan to ba komai ba an zo na ga an kyale kawai komai dai daga inda lahi sannan a da abin ya faru tukuna sannan a tayi kokon bara ana ta abin nan su zo su ba shi kuma dr abubakar mamman manzo daga kasar Nijar wanda ya halarci taron na bana a Masar ya yi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe da za a ware ga waɗannan ƙasashe masu tasowa. Eh, wannan sanarwa da congress na amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen afirka wanda suke so ya zama cewa duk abin da ya shahi kamar daukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu da kuma kayan aikinsu idan dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi to gashi sun abin ya tabbata kuma ya to yanzu aina tun da gashi dai wannan kuka nasu ya samu shayar hawaye kuma ƙasa kamar amurka wadda ke tana kwaɗi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce ta yarda da a gaban nan yanzu za ta da irin wannan matakai don saboda a kama wanda suka jikita suka eh, samu batar inkiyoyinsu da kayan aikinsu Eh, duka illar da canji ne yake kawowa to su kuma za su samu babban gidauniya wadda za a sa musamman a cikin duniya don saboda a kama ma mutanen nan kar ya to cewa sun sun ɓadda komi da komi kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu tun da dai wanda ya ɓadda komi kuma da komin nan yake ke da rayuwar shi ba abin da ya musu saura sai dai ko ya bar guri. ta nasa bangaren kuma dr ibrahim kabir babban daraktan hukumar raya birni na jihar bauchi wanda ya wakilci jihar tasa a wajen taron na cop 27 ya bayyana ra'ayinsa ne a game da mukalolin da aka gabatar a wurin taron da ake shirin kammala shi a yau kusan dai ni a nawa fahimtar duk da kasancewa nan ganawan ta wannan shekaran ba wani sabon salo ne ta dauka na daban abin da aka saba ba akan abin da ya shafi gabatar da makaloli da kuma ita da jejeniya da ake yi a irin wannan tattaunawa amma dai ko ba komi a wannan karin ka ce wai jiki magayi ne inda ana makaloli ne da suke magana akan cewa kaza zai iya faruwa ko kuma kaza yana faruwa amma dai ba a gan shi a zahiri ba abubuwan da suka faru a wannan shekara din kamar sun zo akan gaba da ya sa duk makalolin da kasashe daban-daban suka gabatar da masana na fanni daban-daban da abin da ya shafi canjin yanayi kamar na abin da ake cewa demonstration duk wani wanda ya yi magana na kashin kansa ko kuma ƙasa ta yi magana za a fahimci cewa ana magana ne da alkaliman zahiri zahirin abin da ya faru to ni na ce dai kusan wannan karon kusan abu makalolin da da su su kasashe da duk masu ruwa da tsaki suka gabatar kaloli ne da suke magana da kansu da kansu kuma abu ne da duniya ta ga abubuwan da suka faru illa dai jeniyoyin da aka yi su ma ka ce kamar maimai ne kawai dai an yi su da kausasan muryoyi tali kuma an yi su da zuciya tana cikin bukata kamar ka ce an karfafa jeniyoyin da aka yi na abubuwan da ake so a cimma daga nan zuwa kwaftan da za a yi ni dai a nawa fahimtan na kama an samu ci gaba kuma akwai sa ran kamar yadda na faɗa a farkon ba da ansa ta cewa eh, kusan yanayin ya zama eh, jiki magayi ne na ga cewa tunda kowa ya ga matsalolin yanzu za a iya samun sakamako fiye da abin da aka saba samu dan akwai bambanci tsakanin a tsammani da kuma a ce abu ya riga ya faru to an ga matsaloli sun faru kuma duka abubuwan da ake tattaunawa yanzu ko aka tattauna har zuwa karshen ganawa za ka ga cewa abubuwa ne da in dai da gaske ake za a iya Mai sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu damar kawo maka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.